rahotanni na nuni da cewa kungiyar kwallon kafa ta real madrid na kasar spain za ta yi asaran zunzurutun kudin da ya kai yawan euro miliyan sha takwas kwatankwacin fam miliyan sha shida kudin ingila in har ta sallami ko ciyanta lafotige mai shekaru hamsin da biyu da haihuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ɗin dai tana duba yiwuwar sallaman kocin ne bayan irin koma baya da take samu a wasanni inda aka ƙididdige cewa ta buga wasanni na tsawon mintuna 482 ba tare da ta sanya kwallo a cikin raga ba wadda hakan wani mummunar tarihi ne a gare ta. Lopetegui wanda tsohon kocin tawagar 'yan wasan kwallon kafa na kasar Spain ne wadda ta sallame shi yayin da ake dab da fara gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 da aka yi a can kasar Rasha bayan da ta same shi da labarin cewa ya karbi aikin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid sakamakon kocin ta Zinedine Zidane ya ajiye aikinsa a kungiyar ta Real Madrid a rana tsaka. Real dai ta ɗauki kocin ne a yarjejeniyar kwantirakin shekaru uku inda zai kammala a shekara ta 2021 to sai dai kafin cikan wa'adin da yiwuwar a sallame shi a aikinsa domin rashin samun abin da ke bukata ita Real Madrid din daga gare shi inda yanzu take matsayi na bakwai a teburin La Liga a bana a wasan mako na tara. sai dai kuma a ranar talata kungiyar ta samu nasara a kan kungiyar kwallon kafa ta victoria pleasant da ci biyu da daya a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai a matakin wasan rukuni zagaye na uku daga rukunin ga hakan ya sanya take matsayi na biyu a teburin a mazaunin rukunin ga din da maki shida inda roma ita take sama teburin da maki shida ita ma kwallaye ya raba su a tsakani a wasu bayanan na nuni da cewa in har kungiyar ta Real Madrid ta sallame shi to zai yi tsohon kocin Chelsea Antonio Conte ya maye gurbinsa kuma za ta biya Lopetegui kimanin fam miliyan 16 sakamakon sallamarsa da ta yi a aiki ba tare da an kammala yarjejeniyar shekarun da ya yi ba kamar yadda doka ta tanadar iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin BOA huta lafiya.